har na jin sha'awa ta yi abin da bai kamata da ita ba allah kai ya kai mu wannan zamanin daɗi suke ji ne ban sani ba amma sun ce daɗi suke ji duk maganar nan da nake ba wai na zo na kirkiro su ba ne mun yi magana da su kuma abin da suke gaya mana kenan mace ta iya soyayya fiye da namiji mace za ta iya baka lies peri nata just to see you happy ba lallai namiji ya haka ba kuma mace tana da bala'in kishi idan tana son ki ba ta so ta ganki da wani so a wannan lokacin tana so ta yi abin da ya kamata ta faranta miki rai idan na ce maza suna cikin dalilin da ya sa lesbian ya zama rampart kar ku ga laifina saboda ne mace idan suna soyayya da junansu ba su double dating kuma idan mace ta ce tana son mace do you know how difficult a matsayin a ku maza kun san courage da kuke tarawa kamun ku je ku samu mace ku ce wani kuna son ta it's either one or two things it's either ta ce maka bani yi ko ta ce tana yi kowane namiji yana hatin failure a ce ya je wurin na mace ta ce mishi to har idan na mace za ta bude baki ta ta ga yar uwarta na mace wai ina son ki na tabbatar muku she can go extra mile dan ta ga ta faranta ma wannan yarinyar rai me zai hana maza ku canza ko lesbian zai rage a duniya wasu ma da ya proud of it sai ka ga suna ce ni lesbian ce fa wasu mazan sai kaga suna ce ai ni na fi son budurwa 'yan lesbian ta yi abin da ake yi ta san me ake yi tana da daɗin soyayya idan ni budurwanka ne kuma ba na yi ba dole in je in yi ba kuma ina son ka i want to keep you ba dole in je in koya ya ake yi ba saboda me faranta maka rai saboda me ka bude baki ka ce mun kana so ka ga ka da yau da budurwa 'yan lesbian kuma ni ba 'yan lesbian ba ne for me to please you in my foolishness. For me to please you, I don't want one signing. Say, so, I want to be that she was somebody. Please, and look, I'm a